yana yi yin da tsirarar suna في طريق أبي بكر ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلان وهو أسلم وجهك وهو إليكم عشان لا ينفع ina fatan wasu daga lokacin sai ya yi min musamman shi fara bai suka wani Allah ya masa ya yi mu turaren sufa da ya shi wa wani na mun gina da kuma ya lai da fushi mun turaren wani ومن آخر من حكم الله ورسوله يا لك على رسولية يا لك وديك على من ما يجي الله وعلى من حكم إن قابل وديك قابل الشديد لا تسمع قال رسول sai da kuma dole da ba wata na da da kuma ga wuya a cikin addinin sa kan kula wani bukhari shari'a da kuma cewa wata musulmi kuma ya abuli wanda ya zama yana zaba wa shari'a ta sa wani tsara wa rana kawai yu'minu billahi wal yawmil akhir wa yu'minuna man amana Allah wa rasuluhu ba za ka ga mutane ba suke imani da Allah kuma suke imani da ranar lahira suna nuna soyayya ga duk wanda ya kauce wa Allah da ma'aikin Allah. Ma'aikata ya abu sallallahu alaihi wa sallama kai ka taro ka ka taro ayyuka ka taro aba abu abu da abu da da dai sahabban da sallallahu alaihi wa sallama shi ga sun kashe masoyansu sun kashe iyayensu ma sun kashe ɗaɗan da suka haifa in neman yardar da ma'aikin وقال له عبد الله بن عبد الله بن ابي عبد الله سيدنا عبد الله بن عبد الله بن ابي رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم لا أجدت في رأيي يعني أما إلا قالوا قالوا لكم مرسل سجل زوالك إلى الكفر ثم الشام الله بن عبد الله بن ابي شيء الأمر الذي shugaban da tsarin duniya da baya shi ne wanda ya shi da wajen ana abubuwa da yawa a kansa ne ana yi kuma wani shi da tafi ya koyewa na tsala ya fi ba ta tsala yana ahalin ilimin mata wani wala ta kuma da kawai shi ne ya abubuwa da yawa shi dawo da kurin da tsari uku da cikin kofa wato sadaukai ɗari uku da cikin sadaukai da su da ba ka ana a yakin kurikuli da bayan da kurikula ya yi ƙarshe da yin haka ake rashin nasara a yakin amsawa shi in kuro maganar ibs maganar ina ya na kaza a aisha ko ya zo zai ce ko ya yi wata da ba a kuma duk da wani abubuwa da shi ya shiga wasu shi za ma ka zuwa da tsarin tsarin ya abubuwa wanda ya kyau kai na da to kuma ɗan da ake mawa kuma ɗan da mutum kirki ne a yi ne ko sai an dafa sun da shi da shi wani sosa ko sosa abu da wanda za a yi wani abu da yi kai su da zai kira wani Allah ya rasu da ya kawo ya mai kiri da shi gama ka kuma da zai yi zai fara da da wa Ini saya ingin ya, saya ingin anda, anda cuba wata da ashirar da kuma mace wani sun zuwa suna fi shi duk da zanga ai ga musu ne shi ne da za a yi wani su awa ba na da wani na ainihin jikwar sa'adar da zai a tafi sarrafa a shirin sallama ina yi gara da soyayya shi da su alfa'ayo da masu mawa da sallama ya yi da shi a ɗaki wata da wata halayi kuma ya shirya da mutane da kansa zai yi shirya mutum zai yi shirya da shi Hajji da Aisha ta faɗa Allah ya kare ta gare ta da yi wani ma'aikin Allah ta kasance shi ya ƙwari. Soyayyar ga ƙwari shi ne da ta ƙwari kuma ya yi da wata ke cikin sa, ne kuma fahimta ta sa. Shi kuma ya so sun nasa. سبعين بيعنا حد الأسئلة قال سألت عبد الله قال عبد الله السيارة عبد الله كفر القرآن على رجل إلى سورة شيء سورة القرآن وعلى مصحف القرآن حكم النبي صلى الله عليه وسلم على رجل إلى سورة القرآن شيء سورة صلى الله عليه وسلم سورة القرآن وعلى مصحف على رجل القرآن بسورة القرآن الحرام حكم من الصغير هي علاوة وطلع في الدنيا هي علاوة ولا ولا هناك أجل الدنيا تتسلل في الدنيا في الدنيا أعمل لك الإسراء يأخذ الأمين ولا وقال ابن مربوط لا يقول يا ولا لا يسأل أحد أن يمكن القرآن كأي رجل ليس akan wani abu sai Qur'ani abin da zaka dinga bayani ne ma shi fa in kana yuhibbu al-Qur'ana wa huwa yuhibbu Allah wa rasulahu wanda dai wanda yana son Qur'ani ya tabbata yana son Allah kuma yana son mai din Allah alamatu lillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala ummatihi yana da alama zai yi sallallahu alaihi wasallam shi ne a kira da zai ma kuma da sa da mai da cewa ne ومن يقرأ أنه الذي جاء لهم القرآن ولو جئتك وأمرني فقال رسول الله عليه وسلم المؤمن رؤوفا فقد يدش فلا صلاة لك عليك تسليم إليك مؤمن إليك مؤمن ومن علامة السلام من محبته إلى ذلك اللهم الذي تشكر إليك يا نصر فيها في الدنيا وفي سائر الصلاة والكتاب kullum duniya da wanda yake da awarsa in kana da awar soyayya a kan kudin duniya kana fifi da zama shi ma na wadata ba ce ka kamar zai ba dai ba mutum kuma ga shi kayan kaya kuma su zo ko kuma da ɗaukar da yawa ya zama duniya wannan ba shi ne وقد قال صلى الله عليه وسلم على أبيه يوسف المؤمنين حقيقة كما صلى الله عليه وسلم على الذين يعبدون إلى أخذه إن الفقر إلى عمد يبني منه أقرب من الخير على الوادي أو الزمن إلى أخذه سوى المشي إذا المدى يدرس الكموم شين وفي قوقاوة يدى جنة والروا لكم النوم زوال أخذ الأمم إذا لا يجب أن تبقى أخذ الأمم أنا قلت لها لكن معنا da gaugawa ba nan da yaro zai ka wanda zai iya na so na talauci ya mu gaugawa ba ku da yake da bayan gaugawa da kuma kaga da kuma na mu so ya kariya وفي حديث عبد الله بن مغفر يا رب العزيز الذين عبد الله بن مغفر قال يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولم تجاوز عائشه صلى الله عليه وسلم يا رسول الله سلمي غرامك قال انظروا ما تقولون ما جعل اليك لكن هو غير كيف نظرنا قال لا يجوز الجنب قال والله اني احبك لا تبركني يا رسول الله الله يجعل فاقدا يمر الامر قال ان كنت تحبني فاجد بالفقد كتابا ما جعل اليك انظر الى رسولك to ka zanaci kanko na ɗaukar talauci ka zanaci kanko suna wasu da su ma na kan kawo a cikin tsari da yin yi ba na rawo tsara ya ba su tsara ya ga ni sun zana ba shi ne a rukunin cewa inda da mata da ila yau da hibu da riko a tsarku da kai min a zuwa awon da bai ba wannan kuma yana da duk wanda aka gani da ɗan ruwan riko a nuna kuma a cikin wasu a nan ila dai ka sani kaɗan ne suke kasancewa ga soyayyar da ke yi a kan ajiyar na sassan da wasu ko ina ake kuma da sassan wani amma mafi yawa za su ba su turo shi za ka yi da zaro biyar da wasu kai dama alama a yi shi asali ana yi wanda suka rasa shi da wani saboda ya sanya wasu shi tsarki shi ko zuwa ne ta hanyar rabar da zama a wato wannan fasari ke nan in ma'anar soyayyar da gaba sallallahu alaihi wasallam da kuma hakikatin ta in sarrafa da ki tafsi na ma'abatin lahi wa ma'abatin da ki sallallahu alaihi wasallam mutane ma'anar sun yi sabani a cikin fasara ma'anar soyayya ga Allah da kuma soyayyar da gaba sallallahu alaihi wasallam Bangare su kuma sun yawai da su wannan amma a niga wani na bangaruwa sun rumawa da suna da sabani a cikin magana lakin na haƙƙi da aka hawa bi amma dai sabani a cikin halaye a ƙara sufiya ya da sauri ya fara ya tara su kuma gare shi amma a wasu ikimaru da su sallallahu alaihi wa sallama ita soyayya tana cikin biyayya ga ma'aikin sallallahu alaihi wa sallam halin da gare shi da da aka halin da ya a wurin da soyayya biyayya ga ma'aikin sallallahu alaihi wa sallam كأنه تقول إلى قوله تعالى إن كنتم تحبون الله فقد شيء كان يا رب يا الله معنى كل إن كنتم تحبون الله فتحبون يقول الله يا رب الله سبحانه جيم لكن يقول أنا أريد وقال بعضهم تعالى لك شمال ويا الله ina ma nan sai shi gaba sallallahu alaihi wasallam shine kudi da ko gare shi sarko an sunnati da ko ba da kariya da sunna ta ba ya da ko da wai da sunna ba yi mutum mu'alafati da kuma kwarjini na sarko wa mai sunna da kuma ba wa kana ba'u al-ma'rifatu dawamu al-ma'ruf ta ce ga kaya ce ala soyayya shine da wa ma'rifatu wa tarihi kullun an da وقال آمر الإنسان بالمعروف ولكم أي معناتها شيء يجي بمثل يسوع كان وقال معلوم المعرفة الشوق إلى المعروف ولكم أي سوريا بلا ذلك الشوق إلى المسلم وقال معلوم المعرفة ولا عجل كشف ولا تلاكم ذلك هو يجي معناتها هي شيء زوجي هذا الشيء الذي يرى الله يجلس بينكما عرف ويسرهما كريما يسرق سوء ولا لا يسرق إلا ولا وقال أسماء ساشر ثم البيع ولا على طريق الشيخ كتب الشاهد والعمل إلى تبليش أكثر الروايات متقدمة شاهد إلى صلاة المعرفة الأولى يسرقها أمالي أتأتي هو إنه مجنون تسرق بعد mabiya yawan su ishara suke zuwa ga result wato sakamako na soyayya ba a cikin soyayya duk wannan abubuwan da shi wanda yake ba a cikin soyayya da shi wanda yake ba a cikin shoki da shi wanda yake ba a cikin dawowa ya zama a wanda murarin masoyi ne na duk dai waɗannan sakamakon soyayya ne ba soyayya ba a cikin وحقيقة المعرفة الميل إلى ما يعرفه الإنسان aƙidar soyayya shi ne karkata ya zama wanda yake wato dacewa da shi me ya dace da kai a haka ka karkata ya zama wanda abu shi ne soyayya da ka ga abin da ya kayi da duk wanda ke da jawo zuciya ka samu ko zubu zuwa gare shi wanda yake soyayya amma wanda ta wanda ke da kai result ne ba sannan kuma idan sun soyayya ta zauna zai ka dinga bin wata biyu kuka dinga koyi da wani abu وتكون موافقة له لما لم ذاته بذاته wannan dacewa ga gaske suna kasancewa ko dai ya zama jin daɗin wato idrarinsa da tsarwar da abu kamar da suwai da nuna shi ba a wasu awar ba a shawar da hannun da ne misali tsari wato hotuna shawawa ko fuskoki shawawa ko hannun shawawa haka na son murya wa yaki wannan ba ko ya ce ba ba wani ma'anar da ya yi a cikin da kuma da oh kurum da wai da da da yau da da da akimati wa ashrutu tazminati haka nan misali abubuwan sha da abubuwan ci ba sai wa ashrutu da abubuwan da suke ci da sauran mai wannan sauran tufa ko ne ce da sun wanda ko ne ce da san wato koko ko ne ce kusan da shi ko ne ce da san ila turuturu shi ne ko ne ta ba ce kuma abu da wani yadda ba da zai wuce zuwa shi ne kai kuɗi da shi da haka da biyar ba a shi kuma ne yana da cewa to yi a wani da abuwa zuciya zuwa ga wani abu ba duk wani sabon وأشبهها سيدعم النبي المعروف التي تدل ما عليه بيان ومعرفتها له. لذلك أولا duk da wata da a rubutacciya sai ka kada zuwa gare shi za ta wa da shi a wurin su za ki yi da ki a sani a gani wa gani ma'ani na ba da nan shi shari'a ba ce ko kuma saboda da ta tsaka da rikarsa da hankalin su zalla da kuma zuciyar su zalla yanzu a da ma'anin shi ta wuri mara ba فهو بالتعليم والعلماء وأهل المعروف wannan kuma shi ne misalin soyayya da ake wa mutanen kirki da san da ake wa malamai da san da ake wa abuta halin kyauta ko halin kirki al'asura an nuna sayar da kira kwala halin hasanin wai da aka rawaito tarihi kyawawa da kuma ayyukan kyawawa da gudun su da duka lamarin إن رباعي المسأل الغالب من الشعر في أمثال هؤلاء كذا الذي أتقال أنا كذا الجوع كتابا وجوه soyayya a cikin waɗannan mutane. Da ta sami yin wani wani wani wani da wani da suke halayen da suke da ba ka san shi ba, ba ka shi ba, ba ka zama da shi ba. Wani mutum da ka gama. Hatta yanzu da ta amsu da kauyen da kauyen. Har ma ya zama abin ya kai ga wasu suna bayar baya ga wasu. Wata shi wani yin masu fi'ari da bayar ko kuma ya zama wato yi shaiki mutum ya cewa ɗan tawar wajibi a cikin wani al'umma sai ya zuwa daga ƙarshe wanda kuma da zamani da kusan gama abin da zai jawo zuwa ga ya bar ga rafi da kuma wata ga rafi ga ruwan sai mutane kuma na mu'amala hasilun wasu ko ya jawo ya zuwa da kisa na wasu da kuma wato tsarin zuciya saboda su أو يكون يرجم وعظم له من تأثيرات له وإنعاله عليه وكل بعض الجريبة سوية تعمل عليه لكمثال شوطيه ورسته وكل ما جريبة wani ba haka a sosai amma da gare da kyautar da ma ta yi ki kaga ko yake yi maka yau da kullum shi ke nan zai shiga mata a kwamfuta ranar wannan zai ka jagowa ce kawai zuciya wani وكذا أخوان الجمعة يفسد ما شاء الله يمشي قال أخوان ما شاء الله يمشي أخوي كهشتك يجد أن لك الإضافة ولا عمل الوالد babu ki a duniya kamar aurena ba wanda ne ke wa kan nan da a duniya da take da wannan tsara to ki tsara shi amma da yawa da wanda ba da gashi bai guje mai a ƙara wuta ya ƙara wuta da zuwa a duniya duka ba wanda da ke so nake jin zan ka ba da rai na zuwa da fara ga shi kaga wannan shi sai ya zama da ba ku kyauta ne ba wai hada ya da ko ko wani shi ba ko wata ne wani ko da wata da ko wani da shi ba duk ba da mai kyautar su ko da dawo shi shi ko da shi zarma wannan Allah ya kawo ko wani irin abin da yake da su da su وكان جملة النصوص على حكم ما حدث إليها أجل أجل الدنيا من تقوم الليل إذا كريتا فإذا جمل لك هذا نزلت هذه الأسباب كلها بها صلى الله عليه وسلم إذا ما نزلت لك ذلك ذلك القرآن هو يتبع بيتك حكي شبه صلى الله عليه وسلم وعلمت أنه صلى الله عليه وسلم جاءت بهذه المعاني فلا تكون موجبة للمحبة موجبة للمحبة za ka san cewa wai can abubuwa ba shi ɗin su wanda sun tattaru a cikin shugaban zama da salam duk wannan abu da aka faɗa wai can kuma an yi guda uku da suke wani da ake soyayya to duk da suna cikin wannan zama da ba a ba shi amma da malam sunan ibrahim wata malam ahalai ibrahim in ka ɗauki misalin kyawun sifar jiki da samun sarrinsa da cikin fadilinsa da ɗanyoyin da nagari وكذبنا عنها ما ورد الإنسان ولا يحسن إلا بذلك كان يسيرني بيان ذلك على الله سبحانه وتعالى عمل الله هذا بيان يا أوكي ما شاء الله تقع في شيء بيان لا يبين لك إلا أنه يبين لك حاشا تقيم لك المعجز الأصلاح هذا يبين لك الظهور يبين لك الحوض يبين لك الفرنسي ya san kowa da yi wa game da kyawun da ke a ƙasar banda ko kyawun da ya faɗa kurinsa ya faɗi kyautarsa ya faɗi yariyarsa ya faɗi zalimcinsa karuwa ba da karuwa al'umma ne in dai waɗanda da za su san a sun mutum to za a da haihu shi ne ma kowa ma sai a so shi sallallahu alaihi wasallam والله أمر والأمر على أمته amma da wajen ne gaba sallallahu alaihi wasallam da kuma nikima ta sa da al'umma ta sa وكذلك مركز في أوصاف الله تعالى وتطبيق رحمته بهم ورحمته لهم haka nan shi ma wannan kira shi ne a cikin ambaton dogon wani da wani ko tsara da ya gare shi inda bai tausayin al'umma kuma jin rahama gare su وهدايته إياهم وشفقته عليهم da kuma shirin wasu gare su da kuma tausayin sa har yanzu ne su tausa da واستمتاعهم في نصائحه da kuma yin wani da wani ko tsara ya kawo halitta daga wuta da kuma kuma aiki sallallahu alaihi wasallam وأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم cewa wani shi ma ya sallallahu alaihi wasallam mai jin kai ne mai tausayi ne da mu'mini ورحمة للعالمين kuma jin kai ne shi ga tarihi وهو الشر الذي يهديه إلى الله
bayan sallallahu alaihi wasallam ne da bishara ne ga gidi ne da kira ne ga Allah da kira Allah يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة yana karanta musu ayoyin Allah yana tsarkake su yana canza su ba ayi da kuma zuwa wanda da aka aiko shi ويهديه إلى صراط المستقيم sannan yana shirya su zuwa ga farki wanda yake mai shi وأيدي كان قدم قدر وأعظم قدر بيدي كان بلاد المؤمنين da haka wani kyauta ce ta wannan girma irin kyauta da wani Allah ya kusa da sallama da gari zuwa da dukkan mutane shine ya ba su aljanna ya kai su zuwa wannan zuwa a duk kyauta da za a yi wa abin da akwai su wanda ya yi a mimaci to in kyauta da za su zo a sau da ruwa ya Allah shi kuma a su shi kuma a su karwa haɓar alaka wanda da ya kamu ni malar fadar Allah ya saka mu alheri. Masha Allah ya fara da aka yi rafi da shiga shiga a nan. A tsere da wani wuta. Da kun kyauta ce duka a duniya ba a cikin wani Ba da in kyauta ce za ki yi ma a wani. Kuma za ta yi da zai yi ka kawo ruwa. In ta zai kowa ta tawa shi kuma kowa ka sun su shiga gaba.
وأيدي الإسلام أمن وأثر وأثر وأيدي المؤمنين أيدي أراك Da المسلمين irin maza ce mafi gamewa a baki ko fi yawan fa'ida fiye da limar da shugaban sallallahu alaihi wasallam a yi gabashi ɗaya musulmai إذ كان ذريعة من الهداية وهم إذهم وهم إذهم من الأمانة yayin da ya kasance shi ne da kansu ya zuwa da shari'a kuma shi ne tsawon tsoron magana وتعلموا كل الفلاح والكلام ووسيلة لهم بدايتهم وشفيعهم yayin da kuma ya zama shi ne da kiran da zuwa da wamsa da kuma girma kuma shi ne tsarin da za ku gani da wata wata alamu kamar da zama shi ne da ceton kuma shi ne da magana da wasu والشاهد لهم والمصيب لهم والفقاء idan kuma shi ne da shaida gare mu a lafiya shi ne kuma da wata samun da dawama
والنعيم والسربلاء shi ne wata samun da dawama a cikin riwawa suke fitar ba sa yankewa وكذب زمانا كأنه صلى الله عليه وسلم مستدور من محبة الهدية hakika ya bayyana gare ka cewa shi wani mutum zuwa wani sallama ya wadda cewa ko shi soyayya ta yi kenan domin sai abu da za a so mutum da shi ya tattara shi.
شاء ما قدمناه لكي لا A shakace ba da nuna a kuma ake wani sallama da sallama. Saboda abin da magana sun daga ingantattun abubuwan baya sun daga hadisin mu'ayyar.
وآية ذلة بما ذكرناه آنفا إذ أصيبت بالإنسان أمه ما Yau ba a al'adance ne masu sun shi ga ruwa a so shi a al'adance wani da zai da wanda maka abuwa da yanzu. Shi daga yadda ma'aikata ya fara na mana tausayi kuma da yadda kyawun da ya zama kowa.
فإذا كان الإنسان يحب من من ملأه دنيا وملكت أول دين معروفا In ya zama da biyan mutum, yakan so wanda zai yaba shi abokin su a cikin shi a duniya. Ya yi masa kirki sosai ko sau biyu sai ka ji kana fasa don yawon kirki.
أو استنقذه من ملكة أو مضرة مدة عزيزة قليل كبير ko kuma ya zama mutumin da ya tsere da ke daga wata halaka ko wata cutuwa wadda cutuwa ba a hakika muddar da ɗan kaɗan ce kuma rashin za ta yi mutum da ya ga za ka faɗa cikin za ka yi zai kawo kuma ya da sai ba ka faɗa in ka faɗa rashin ne ne ba ya wanda zai faɗi a cikin jiya jiya kama a yi da wanda ya ta ɗaure shi ke nan kwana biyar goma ashirin kawo shi muddar ya kaɗan ce kuma abin da ya yi wanda zai lalata amma duk da haka saboda ya ba wannan girman ya kai ta zama kai na haka sai ya gara in dai wani mutumin da ya tsawa da ke daga cutuwa cutuwa da tana mara iyaka nan da za ta yi ko ya shafe da ɗan amfani amfani da shi ma yana da iyaka ba za su wata ya ɗore har a faɗa ba in ya zama wannan gara so saboda ya maka wannan وما منعه ما لا يجوز من التمييز وأو ما لا يجوز من عذاب البيت أو لا يجوز فيه sai haka ne a shi wanda ya baka abin da baya kare wasu limomi shi ne aljanna ya kuma kare ka daga abin da ba da shakka shi daga azawa shi ne wutar jahima wanda shi ya fitar da sakakun da ya kuwa shi وإذا كان يملك بالسيف ملك بمثل سيد سيد سيد
idan ya zama masa alƙalance yana son wani sarki dole ya wani baya rasa أو عاجبه بالمال السلمي وسيدته ko yana son wani hakimi saboda abin da aka rawaito na daga burin hanya mai kyau da yake yi.
أو مال مجيد الدار ما يشاء من- من علمه أو كلب شمته ko kuma yana son wani mai nisa wanda yake ya yi nesa da shi ma amma saboda abin da ake yaɗa wa da iliminsa ko karancinsa ko karancin ɗabi'o'insa duk ke zama
ومن جمع هذه الإنسان على غاية مناسبة كما يجمعه بالوجود أولاد الميت to wanda ya tattara duk waɗannan ɗabi'o'i a bisa mafara da su martaba cika shi ya wuce tattara daga kan da zuwa da kulla ba wancan ba
وقد قال علي رضي الله عنه في سنته صلى الله عليه hakika sai na yi ya wata ya ta ala zubar gare shi a cikin zubar zamar shugaba sallallahu alaihi wasallama wanda zai gaba da shi sallallahu alaihi wasallama kan mutum ya wanda ya ci wanda ya zaya kan shi ومن قال له معلم رحمه wanda kuma shi ya shi da shi a halin ya fi shi da zai je na fara
وذكر عن بعض الصحابة أنه كان لا يسلم وسره وأنه أفضل فيه Muhammad za ka tashi da kin zama bai cewa ya kasance ba ya iya fiye da kansa da wani mahaifi da za ka zama. Ya yi mazan ba mai kula da kansa ba da wani abu da ya san da yake ba. Wannan فضل fasali ke nan صلى الله عليه وسلم a cikin wajen kula saha wato ga ma'aikin Allah wanda Allah ya ce kuma Allah ya ce addinin Allah ne shi addinin ne akwai duka da zai shi man da taimakawa kalin da zai wani rasu wani rayu wajen musulmi da wa'awa da tina ne ga kowuru da tina ne ga Allah da tina ne ga Allah da tina ne ga shugabannin da su bari da tina ne ga amfawa da su bari ko da jahilin malamai sun kun sanar da ilimi da su bayani me ya ma'anar da siya ga Allah na ce da siya ga Allah ne na ce da siya ga Allah ne da siya ga Ungariya da siya ga Shalmaniya amma dai shi da tsari da su ne waro ya gaba da siya ga mashi Allah ne magana a kai har wani fasar ya kula shi a kan magana siya ga mashi Allah ne ya ake na sa'a ga mashi
قال الله تعالى wani sa ya fada babu zai a wayannan da ba za su zama abin da za su ciyar wajen ya ci kamar a cikin Allah in su yi nasiha ga Allah su yi nasiha ga bashi Allah tsari da kansu. Su ba su tsautawa ba wani zamar da yawon gidi zai a cikin su zarafinsu. Allah shi ne mai kamatawa kuma shi ne mai gudu. Malaman tafsiri suna fada ma'anar da za su wurin layi masu yi shi ne idan suka zace ba tantance wato imani da ni ko ya da wani sallallahu alaihi wasallam da kuma Allah ne a sarari da koyi ma'anar shi ne ya zama ka ba wa Allah to san da kundiyar ka an ka baka yi kowa ba
حدثنا الحكيم عبد الوليد بن العشيري حدثنا حسين بن محمد حدثنا يوسف بن عبد الله حدثنا ابن عبد المؤمن حدثنا ابو بكر بن سمان حدثنا ابو داوود حدثنا احمد بن موسى حدثنا صهيب حدثنا صهيب بن عبد صالح عن عائد بن يزيد عن سبيل الداعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عليه وسلم يا فلان الدين الذي لله الدين في هذه الدين الذي لله الدين في هذه الدين الذي لله شيء الدين في هذه علمه من يا رسول كذا الله على كل شيء في هذا وعلى وجه الله قال لله ولسعته ولرسله وأئمة المسلمين وآمته ما في هذا يكذب في هذه الله في هذه الكتاب الله في هذه قبائل الله في هذه شر والمسلمين هم الله ورسوله قال أئمة لا فمن الذي يسمى أئمة لله ولرسله وأئمة المسلمين وآمته وعزكم da fi haka Allah da manzon Allah da kuma shugabannin musulmai da amma su wannan wajibi ne قال قال الإمام أبو سليمان الجيو النصيحة كلمة تتحول بها التي لا يشرك إلا المسجد له
alimam abu sulaiman da sun ya faɗa cewa da fiya wata kalma ce wanda ake fassara ta da sunan abin da ake nufi na alheri sun ce da fiya alheri yau kake ne ya danganta da ba za a dangana a cikin da zuwa gare shi wani ya fassara da fiya shi zai fassara wani alheri da za a yi masa
وليس يمكن أن تتقبل عنها كلمة معينة تحصرها yace shi da suke ce ba zai yi ba a fasa wannan kalma ta nasiha da kalma iri daya a ce mutum sun wata wannan ma'ana duk inda aka ce gaskiya ko da zai yi zai ba sai an dubuwa za a yi wani ko ga wa aka danga kalmar to sanar da za a san yadda za a haddace ma'ana
ومعناها جملة الإله من قوله وسعة العذاب إذا حملته من شرطه ma'anar nasiha a harshe in ka ɗauko ta a harshe tsantsa abin da ake cewa duk da ne mini to ma'anar shi ne ikhlasi saboda larabawa suke yi wasu magana suke ce da kansu na fara kaga da sama nasiha ce ko sai ce da sama da nasiha na yi wa zuma nasiha bai ma'anar zuma ma'anar shi ne na cire kai da nasiha na tsare ta iya ruwan da ya rage duk wani jari da waye na cin a ga ma'anar da a cikin da gurin an tsancewa in za a kuma a cikin ma'anar ta harshe
وقال أبو بكر بن أبي سعد أنفاق mana abubakar sai sun haka akwai ya fada النفس في كل شيء الذي فيه الصلاة والمناعة ma'anar da shi ma shi ne aikata abu wanda ya zama akwai gyaruwa a cikin da kuma dacewa والمعروف من النساء والخيط الذي يقاتل به صوم shi ko ya ce wannan kalma an san wani daga muhawu wanda shi kuma ma'anarsa shi ne gare wanda ake ɗinka tufafi da shi shi da abin da za a haɗa tsakanin masu da za a cikin za a yi shi kusan dina da ka shi a ma'anarsa wurinsa ma'anar tafiya shi ne fada'a a haɗin da wani abu da wani samu da ya ci
وقال أبو إسحاق الزراعي
abu isa haka zafu shi ma ya faɗi irin wannan كان سيرة الله تعالى في حشد إسحاق له بوعدانيته ta kace da tsira da Allah shi ne kyawun kuli da tsaye da tsaye da ubangiji tauhidi kai da Allah shi ne tsira da Allah ووصفه بمفعاله da kuma tukun da Allah da abin da ya cancanta a tattare da shi والتنزيه عما لا يجب عليه sannan kuma da tsarkace shi shi Allah da wani abu da suke da ya raba masa
والرغبة فيما في محاربه والبعد من مصالحه
da yin kwaɗayi cikin abin da duk Allah yake so a aikata da kuma gujewa abin da ka sauke da Allah duk wanda da tsira da Allah
والإخلاص في عبادته da kuma tantance niyya wajen bauta ga Allah duk wanda ya ce da tsira والنصيحة في حسابه
nasiha kuma da ta wata alƙur'ani ya ce sai ma'ana الإيمان به والعمل بما فيه وتحسين تلاوته ma'anar nasiha ga alƙur'ani shi ne imani da alƙur'ani da kuma aiki da abin da yake cikin sa da kuma kyautata karatun sa والتحشر عنده والتعرف له
da kuma yin jin tsoron Allah ya karanta shi sannan kuma da jin girma gare shi وتفهمه وتفقهه وتفقهه فيه sannan kuma da ƙoƙarin nemo neman fahimta alƙur'ani da neman gane ilimin da ke cikin alƙur'ani duk waɗanda ke haka alƙur'ani su
والضرب عنه من تاويل الغالين على المهمين da kuma kawo alƙur'ani kariya gaba da irin tawili da na fatattu da kuma suka irin ta mulki shi tawili na fatattu shi ne wanda zai yake da wani son zuciya a cikin addini sai da kowace aya sai ya karanta sai ya fassara ta yadda za ta dace da abin da ran gani su sai ce ga fada da shi ana hakika kuma haka Allah ya faɗa wa su haya ba haka ne wani san ayat amma sai ka ko sai a rafa sai zuwa kuma wani ba da mulai a cikin da wani daga yin wannan ana ce masa abu ma mawaƙi ne wanda yake kuma musulmi a mako musulmi ne ga shan musulmi a musulmi a cikin matsayi ba wanda yi biya ne kwaye ɗan ruwa ne ya ce ya yi wa wani da yawa zai da biya da faɗa wa a ka ma'aikin irin da wanda yau biya da wani da nuna maka ba wani ma zai yi wani a cikin yadda da ba a yi yana cewa wai daɗin masajida lil'ubaji kulha wamshi bila na'awal da zane a cikin kudu wal kama ka kyale masallaci ga masu bauta su ce da wajen masallaci sai su masu mu ja wajen biya ta rufi kulam a biya ta a kan kaka ji wani tsoro zai ka wuta ma na da rafuka wajen zillabi take wu ban tsara rabu da wajen zillabi ina abu na ƙwararra da yi ina ga wakar hannun ba ta ta yi wajen zillabi take ba ina da yi a zaɓa kuri wajen zaka fi kan wajen ke bayan su ba ku na ba ku ba ku wajen zillabi da wajen ba amma ban tsara rabu da wajen zillabi amma da za ta ba ta yi wajen zillabi ba Allah ba kwaro wajen tsarka manzana. Ina da mu masallaci mu je ta kuma inda wanda da wanda jira da wurin ji a zai wace wanda zai zai yi A ga wannan kawuyi ne da gani. Ƙarfin da zai ba ne ba. Kuma da zai mana mutu da ya ƙarfi ya ƙarfi a wani. Amma haka Allah ya ko haka yake ne. Kana cewa Allah bai ce wani zai zai kuma shi ke nan sai zama kenan wani mai tsare da mashin ka. ko ba a nan kun ji ya ce wani mutum ne ya zo duk wanda ya tsada ba za ki wani tsada ba ka aka dawo kuma da dawo ne na barna to ba da kariya da Qur'ani ga barkin wannan abin da Allah ya riga cin da cikin Qur'ani kuma ce al-qiyas bi dalil haka kuma wato abu ne ka faɗa ce ne waɗannan mulhidi su kaga mulhidi su kuma mulhidi shine wanda ya ce wa yanzu hadisi wato mutane da wasu kuma su a kala mulhidi da ke da yawa shi kuma yadda zai yi to a cikin addinin da ake so kai da za ba ba kaga dauka daga wajen addinin da ba mutane wayannan yanzu da kake kallon su in kai ba da zama kai da Qur'ani kuma kika tsaya da wani hikima dan haka da tsawon mutum da ne suna da hadarin da yake ga Allah sai da yawa ayoyi da tsawon da tsawon da tsawon a cikin yiwuwar da wata abu da ya Allah kuma wani abu sai sun guji wa cikin ba da ya to shi ma ba da kariya da kuma innan da kadarin to shi ma da cikin nasa nasa da Allah amma waye ne da Allah daga wanda ya yi wani ga haɗari ne babban mutum da shiga da alka wata wata mutane da wata in ya zama karanta ba ke ko kuma ya duniya ko kuma ya ce zana zai sa mutum zuwa ta da jiya da jiya wannan suna zuwa wasu shi gwani na zira da wani kisa da zama a yau da zama wani fasa tasdiku bin wani shi ne gaskatawa ga annabta ta sa da kuma yin biyayya gare shi yana abin da ya kulli da kuma abin da ya hana ya ce ba na haifo kan mutum ba
ما أمرتكم به فأتوني وأصحابه abin da nake da kuyi kan wani abin da ya kuma ce kuyi to kuyi ya yi da kuyi قال أبو أبو سليمان أبو سليمان شيء يقول ما قال أبو أبو بكر بكر ما يبغى
وأسرته ونصرته وحمايته من يوم الفتن ya daga cikin ma'anar wannan ba ya kariya ga mai jima na fasa da zama shugaban da ma da baya da shi ko yana raye ko a hannun ya kuma
وإياه بنفسه في الثالث والثالث على ونشرها a kuma raye sun da ya za a raye suna shi ne neman kan suna da kuma ba ya kariya gare ta sannan kuma da ya ta shi ne da rayuwa وسهلوا بأعلائه الكريمة وآلائه الجميلة sannan cuɗanyuwa da tafiyar ma'aikata na masu girma da nan jarrabar da gawawa shi ma da su mulaka kamar jihar ka zama kan su ɗaya da ala
وقال أبو إبراهيم إسحاق الشديدي da yin hawa ma jibu na haku da jibi ya fara وسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تشير بما جاء da به ce har ba ya tsawa ba ba ya zama shi ne gaskatawa da abin da ya zo da shi الكتاب بسنته ونشرها والحفظ عليها da kuma kiyayewa da suna tasa da ya kasa da kuma kuɗin yin wa'azi والدعوة إلى الله وإلى كتابه وإلى رسوله وإليها
da kuma wato kira da zuwa ga Allah kira zuwa ga samun Allah kira zuwa ga wani Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma kira zuwa ga sunna وإلى العمل a بها ra'ayi da zuwa ga وقال أحمد بن محمد Ahmad da Muhammad ya fara yana da gabar nan da aka tura wa zuciya shi ne kudin ce da siya ga ma'aikin sallallahu alaihi wasallama wannan rahoton al'aduri ya fada da wani sa nasiha ga ma'aikin Allah yana hukunta yin nasiha guda biyu shi ne da siha a lokacin yana raye da kuma nasiha bayan komawa da gobe
في حياته تصبح بحاله له بالنظر والمعقول والمعاملة والمنون a cikin rayuwar da zai ma'anar nasiha shi ne nasiha da sahabban da suke gare shi dinnan shi ne taimakonsa da ba shi kariya sallallahu alaihi wasallam ومعالات من da عاداه kuma nuna gaba da dole ya gaba da shi والسلم والطاعة له da ji da kuma biyayya ga abin da ya umarni a aikata وبذل النفوس والأموال كله da kuma karar da ranka da karar da dukiyar da dan ba da kariya ga wani jama'a duk wannan a lokacin da wajen da raye shi ne ma'anar nasiha gare shi كما قال الله تعالى a wata ubangiji da Allah ya fara رجال صدقوا ما آتوا الله عليه mazaje ne da suka gaskata abin da suka ɗauko wa Allah a kawai a kan min umman tsafana ko min umman tsafana cikin su akwai wanda ya da ranka cikin ba da kariya da annabi cikin su kuma akwai wanda yake sauraron na a annabi da suka wuce kuma sai na da lokacin zuwa to kaga wannan ya nuna cewa su suka karkata kuma su suka da sai na gaba
وقال وينصرون الله ورسوله a wata ayar da yake kuma suke taimakon Allah da baki na وأما نصيحة المسلمين لهم بعد وفاته
amma da sai na da zai gaba cikin Allah bayan wafatinsa التزام التوحيد والانزلال وشدة المحبة له to ma'anar shi ne lizumtar jin nauyin ma'aikin Allah da kuma jin girman sa a zuci
والمصارعة على wasu da su ba ma da wani matsalar soyayya gare shi
والمصارعة على تأمين سنته والتفقه في شريعته da kuma akwa a bisa koyon sunna sa da kuma neman sanin ilimin shari'a
ومحبة آل بيته وأصحابه da kuma nuna soyayya ga iyalan gidan da sahabbansa ومجانبة المرء مع سنته والهرب عنها da kuma nesar da kai ga wurin wanda ya kawo da ke wurin sunnar sa kuma ya kawo da wato ya sauka daga lafiyar sunna to ke nisan shi وحبه والتعزيز للنور da kiyayya nuna kiyayya da kuma da ya suna haka nan da kuma farko saukar shi
والشفقة على أمته da nuna tausayi a bisa al'ummar
والبعث عن تعرف أعلائه وسيره وآدابه da kuma yin bincike wajen neman sanin yaya halaye bayan Allah yaya tarihi da rayuwar su يا هذا الرجل والصبر على ذلك دليل جوليا الدول اللي هو المشكلة فيها كما أمان فعلى ما ذكره تكون النسيئة إهداء ثمرات المحبة وكان ممكن لون أو شيء يبقى أو يبقى النصيحة في مشي كده نصيحة تابعة للمشي وأنه أقول إنه سكوت ويا كمان وعلامة من علاماتها كما قدمنا ya bayyana alamar da mutum alamun su ya yi wani magabatar da shi وهكذا الإمام أبو القاسم البشيري alimamu abu da su kushe ya kai ta أن عمرو بن الليث أعلم وجوده تعالى وهو شاعر وهو شاعر وأسطواني المعروف بالصفاري في النوم cewa wani laifi wanda yake yana da cikin sarakunan na kurasana kuma wanda suke shahararru ne da cikin masu wato kashe kasa mana wanda suke dangantaka da neman yanci da su ba wanda aka fi zara da suna a kawo suna da shi
ودي في النوم فقيل له ما فعل الله بك an yi mafarki da shi ya kasa da shi yaya kuka kare kai da Allah فقال غفر لي da shi ubangiji ya gaba samun فقيل لماذا a da yau da yayi wanda ya jawo mai neman samun gaba a sama wannan abin da yake da alwarsa an yi abubuwa da zai ya kai قال سئلت ذروة لبن يوما ya ce abin da ya faru shi ne wata rana hankoron dutse sama
وأشرفت على جنودي فأعجبتني كثرتهم na hango rundunar ta wanda su ka kashe ma sai yawan dutse da ta kwanci ya rasu da ya sa da zafi za mu nasa duk wanda ba ya yi mare na shi ne wanda su zafi
فتمنيت أني قبلت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعلنه ونصرته
amma da haka a rage kuɗe a lokacin guda sai ya buri ina ma na yi zamani da wani misalin da zama ya ce da zina da da yawa ai da na ba mai Allah ya muku da na ce da ya ciki a cikin da to wannan kuɗin kuɗin da za a rage shi ne zama Allah ya rahama Allah
فشكر الله لي ذلك وغفر shi لي ke nan wani ke gode ma wannan abu da zai gafa da mu da yi ya ji abin da ya ce wani abu da ya ce wa shi sai mu samu dama da dama wannan kuɗi shi ne kawai
وأما الرسول أئمة المسلمين فدعوته إلى أجر ومؤونة فيه
waye koyi ko a yau maka da a ce na gudu ce ka zan yi yaki a waye haka mun mako haka da ku da a ce na gudu ce ka zan yi yaki a waye na ga yan abin shi wata eh da zai yi ba dai ce kan mutum ya rage irin waɗannan abubuwa a kai ma shi Allah ka dinga jin annaba a ranka sai da kana jin cewa ba da cewa ko ana wani tarihi da amma ya tabbata da wani wani na ma ina nan tun da kai ai da zashi ne kuma zai hada ko da ne zama yake ma da kada ya san ka ranka kuma da gaske wannan abu ne da wani dalilin ma kace ma sai da wasu da nan wannan amma da sai haka shugabannin musulmi da shi ne zai yi da su a cikin gaskiya da kuma ya taimaka ku da duk da ya ومؤونة فيه وأمره
da فيه kuma ku wata su da ake da وتذكيره إياه على أحسن وجه da kuma tunatar da su gaskiya amma ta fuskar mai kyau ba ta gabe ne ko kuma wani da ya fi na ai shi da suna zaka mutum a ta yana hanyar da zafi ka kawo kuma ka dinga ya wuta abin da bai kwace da kushe ya ma wata da shafi
وتخبيره على ما يقبل عنه da kuma wadatar da su a kan abin da suka kana gaba وكتب عنه من قبول المسلمين abin da zama ya koyo musu daga lamarin musulmi sai ka sanar da su saboda yadda shugaba yana san sama ko ko a gaji da kuke rayuwa da shi kuwa ba na dai bane sun abin da yake faruwa ka shi talakawa to kai abin da za ka yi da su a gaji gaba shi ne ka tsaye masa labarin wannan kar ka koyi gari sai in dai wata shi ne in dai ya saka maka abubuwa kayan yi shi fata ba da daga ga abin da an rubuta da masu da shi a tsoro da ba ya da ba ya in ji haka wato da gare shi ne da ke wata labarin karinta jama'a ne kuma na haƙi labarin suka boye wanda shi ne zai haka
وتركوا الرد عليهم يقول كم ينقذون رب الجماعة مسؤول yin وتقولوا haka shi ba da shi ne kai zama kai fito na fito da mulki haka kawai da shi da ta fito da shi da ciki da shi wannan ba wata mulki wata ba da kwara da haka gwiwa da sauke da wani ne sai da taimakon da za ka bayan ka baya amma gane wani abu da ake misali ko ba da misali ka na amayya da gaba da hannun jikin da ba sai ka gaba wani wani shi da wani amfani wani wani shi da wani amfani ko da wani zai ka rubutun da suka a cikin da sai da wani zai ya mutum da mutum amma wani yana ya ga rubutun da faɗa ai mutum da wuce wani ne ba ko kuma faɗa abu da yake raunin sa ko kuma ai ba shi ne mai kyau abin da yake mai shi daga faɗa abin da ya kamata wanda da kai da kake kan wani kamar kamar zai zama ya gyara ya kare da shi kuma a duk lokaci guda kare a wajen da ke yi don mutane da suna ganin cewa da wannan da shi da zai yi kuma ga shi na faɗa wa wasu zai ba wani ke wata zai ba ga damar da shi wani abu da zai rage da cewa a kasuwa ka su zaka ko saboda wasu na ganin guda tana fa'a wa haka wani manufar shi ne me abu da yake da shaka a shari'ance abin da ya kamata ya shi ne nasiha ga shugabanni in ka tashi fito da abubuwa ku tura abin da shi ya kamata a yi wala to a tabbata da matsala san ba da matsala san ba da matsala in ya gani zai toshi ka yi amarya a lokacin da ku tsara ka tafi shi kuma ka abin da ya ce a bani ya zama ka rika rike gurin da ya kamata a aikata kana fara wanda da kake cikin karkashin sabo da zama da kafin sai ka take tuna abin da in ka ce kamar wani da wani ka tuna wani a wani من وصول بالناس فسلوك عليهم أربعة ƙoƙarin wato rutsan mutane da rika shuro mutane a kan mulki su fito su mata bude ko su kawo ne ko su dandanan ka kawai sai ka shindo wuta mutum da tsari idan ka samu mutane suna fita suna izali in ko ka kira zuwa da zagaranga ko ka kira zuwa da gore da shugaba wani tsarin kulubihim alaihim da ba ka zika sun mafiya a kan shugaban da suke kana nuna wasu wannan ba daidai ba kuma wannan ba daidai ba والنصر لعامة المسلمين إنشاءهم إلى مصالحهم yadda sun yi a shugabannin musulmai ko ba an ma wafar da su musulmai su suna da shi a shirin da zai ba da wanda ya shi ne maslaha da su
ومقولتهم في أمر دينهم واتباعهم بالقوة da ba su da ruwa sai lamarin addininsu da kuma lamarin duniyarsu ta hanyar faɗa da kuma aiki وتدبير كافرهم وتسليم جاهلهم da kuma wadatar da wanda ya rasa da cikinsu da nutsar da jari ke hanya wanda ya kamata yi ورده تعاليم وستر أوانيهم da kuma ba wa mawukaci a cikin da wasu ana wa amfani da kuma sirci alƙawarin al'umma ba da abin da ya rika faɗa ba in an yi abin da yake da kamata a ji ba to daga nan ke tsaya kai da wani kawai ya sa kaji da kawai zai fito da zama shi da kuɗi
وترك المضارع عنه والذهب القناة إليهم sannan da kitar masu cuta da kuma jawo musu da abin da yake da amfani
وباب الثالث
bayan na uku في تعليم أمره وتوفير وتوفيره
shi da azumi aure wa uku tauhidi wa dirihi a cikin wato bin wajen umarninsa da kuma wajen cin cin da wani ma'aikatan Allah da kuma wajen cin biyayya da shi.
قال الله تعالى Ubangiji na ya fara وأرسلنا شاهدا ومبشرا ونذيرا a iya wani mutane gora mai shaida sannan kuma ya fi sha'a sannan da yau da ke karbi.
لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوكلوه Domin da kun imani da Allah, kun imani da ma'aikin Allah, sannan ku ji nauyinsa, ku ji mama shi.
وقال يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله Ubangiji ya ce ya kuwa nan kuwa da gaskiya da Allah, kar ku shiga gaban Allah da mai jin Allah da Allah.
يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي Ubangiji ya ce ya kuwa nan kuwa da gaskiya da Allah, kar ku shiga daga muryar ku, burbushin muryar shugaban sallallahu alaihi wa sallama.
وقال تعالى Ubangiji ya fara فمن دعاء الرسول بينهم فقد
abin da kira da kuke yi ga wa'ayyar Allah ta zama da kanun ku da wani suke kira da turan ku yadda za mu fara a wani kira da kan kira shi ɗaukuna.
فأوجب تعالى تعذيبه وتوكيله Ubangiji ta'ala ya ji mutum da wani ma'aikata ya wani mutum wani ma'aikata Allah ta zama da zama da kuma rawarsa.
وألزمه كرامه وتعذيبه Ya yi zama da girma shi da kuma cin nauyin sa.
قال ابن عباس Allah ya yi abin ya bada تجلوا مع ma'anar tsawon shi da kuke kuma shi.
هذا المبرد Umarni da ya bada أبدوا وله في تعليمه ma'anar tsawon shi da kuke mata cikin girma shi.
وهذا الأحمد Allah ta bari ya bada shi da ma'anar shi da kuke mata shi.
وقال الزهري تؤمنون له Alimama Tabari ya ce ma'anar shi da kuke mata shi.
وقرئ تعذبوا إذا عين الإذ an gane za a wani ta kuma daga kuma wata ƙasar ruhu ya ka zo da shi wata ƙasar ruhu mana daga izu buwaye buwaye ba shi kaza suna da zuwa da kaza ونهى عن التقدم بين يديه في القول وسئل عن ومجلسه في الكلام ubangiji ya yi hali da wani shiga kuma ma shi kaza ya sallama da magana shi ne karka faɗa wani Allah da ya faɗa ko ya Allah da ya faɗa sannan kuma wasu ne a zai kar kuma shi shiga wata da mata umar zai shi ne misali misali ta hibir kalaki an zo da magana kamar mai sallah da sallah a ƙa'ida ta shugabanci kamar da yake shugaba da yake amma kana da a gaban an zo da magana da yake wanda za ka mutum ne far ka ce ɗan ka za ka za ya Allah ya kuka san faya kama zuwa da mai da ake da wani kuma da su ku fara da ku ci gaba ku za ku bi ne ba
على قول ابن عباس وغيره wannan an bi fasara da ibn Abbas da wani kuma ba da ni وهو وهو اختيار سألفه kuma wannan shine abin da kuma ana mafi kyau wanda an gwamnati ba da shi ma ya zaba
قال سهل بن عبد الله sahabu dan Abdullahi Tusari ya faɗa لا تكون قبل أن يقول shi ne kan ku faɗa abu a yi Allah ya faɗa amma da jira ya san shi ku faɗa mura وإذا قال استمعوا له وأنصتوا sannan kuma in yi musamma to ku saurari abin da ya faɗa ku ku ke kyawun sauraro da magana ta ku fahimce su
ونهوا عن التقدم والت- والتعجل بالقضاء أمر قبل قضائه sannan a wannan aya an kuku sahabbai game da yin gaggawa da yanke hukunci cikin wani lamari kafin ma in Allah ya riga ya yanke hukunci a cikin وأن يبقى من شيء ذلك من ذلك العرش an hane su da wadanda fi azarfin yanke fatawa a cikin wani alfamari da yaƙi ko wani yaƙi amma an hane za su yi abin da za su amma ji ita da shi zama ana jibi sai da umarnin ma'aikata sallah da sallah a cikin ولا يلزمون به kar da gayi ma'aikata sallah a cikin kowane ne وإذا وإذا هذا يقول الحسن هم زايد فقط والسوي
zuwa ga wani mana ne magana ta imam al-hasan da mujahidu da zahabu da kuma sun ji da kowa ma imam tawhidu ثم وعدهم وعذرهم مخالفة ذلك wannan ubangiji ya so a ji da sanin tsarin tsawatar da su ga wannan sabanin abin da zai jawo su sai ke cewa
واتقوا الله إن الله غفور حليم ku so ran Allah ku kafa kafa abin da zai ga ku sai ubangiji ya yi ne kuma wannan قال الماوردي al-imam al-mawardi ya fada يا جيب التقدم ma'ana ita wallahi ana nufin shi ne ku so ran Allah a cikin gaba da gaba wannan shi Allah قال السوري al-imam al-sulaiman ya ce اتقوا الله فيه ما لأجلي وتقومتي ma'ana da shi ne rukunar Allah a cikin wato yin sa kuma da haƙƙinsa da kuma tozarsa a namarsa.
إنه سميع لقولكم عليم بكلكم Cewa shi Allah bai shi ne ga magana kuma matsali da abin da kuke aikata.
ثم نهاه عن يلبس صوتي فوق صوته والذات له في قول فما يزال معقول ببعض غير
Sannan Ubangiji ya kwafe su kamar tsawon kamar su mutushin muryar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma bayyana magana da shi kamar yadda tsarin da ya bayyana magana da tsarin kuma ya tsawon murya ta sa.
كان ينادي بعضهم بعضا باسمه Wakila kamar yana ji ba abin ma'azan an ce kuma halatta kamar yadda zashi ko ke kiran sunan zashi ara amma da zaka zo da wannan ko ka kira shi ko Ahmad Musa Aliyu Bala ba haka zaka zo kiran Allah ga yi sunan ba
قال أبو محمد المكي قال أبو محمد المكي لا تسأله بالكلام وتولد له بالإعلان ma'ana wannan aya shi ne karfi shi kuma ma'aikin Allah da magana karfin kaurara masa harshe wajen da shi ولا تنادوه باسمه لأعرابه لبعض kawai kuma ku kira sunan ma'aikin Allah yaya irin yadda kuke kiran junan ولكن أذنوه ووجهوه sai dai lalle ku girma ba shi ku ji nauyin ku ونادوه بأشرف ما يحب أن يناديه sannan ku kira shi da mafi da kuka sunaye da yake zuwa a kira shi da su يا رسول الله يا نبي a الله haka yake zuwa a kira shi ce ya tafi ya za ka kira su da a sa Allah ma ku gida ya ayyuka rasul ya ayyuka nabi da ba
وعلى قوله في الآية الأخرى wannan ne daga hukunci da cikin wani aya da wani لا تسأل دعاء الرسول بينكم كدعاء المسلمين kamar ku بعضا sanya an wajen gaba da ma da laba da kanku kamar yadda kuke juna kuke kiran juna على ما تشعرون إليه sai kan kowa zai yi matsaloli gida gaba aya قال غيره wannan sa ya fara لا تقاتلوا إلا مستكبرين karfi ba zai ba shi Allah ta hada kula da wannan baya in za ku magana ba karar da zuwa ga annabi umarni ba sai da tambaya kar kula ayi kana su bari kar kula ko ko ko da na ne ni amma ba kawai ko ko wannan da kar kula ni ta kai kai ma a a kai kai zaro sai ne su bari
ثم أمرهم الله تعالى بحق أعمالهم ثم فعلوا ذلك وأنزلهم منه wannan wani da wani ko da rai ko sun su da cewa zai sarai da aiki da za ta tashi in suka aiki suna hujja ko ba za قيل نزلت الآية في وقت بني تميم an ce wannan aya za su bi cikin wato tawagar da suka zo na masu ne وقيل في غيرهم kila kuma a cikin wani su aya قال النبي صلى الله عليه وسلم أخلاقه يا محمد يا محمد مثل يا saboda su zo ga wani shi kaza ne da zama sai suka suka shirka masa kila da kauti suna cewa ya wani ya wani zo ga mutu zo mun zo ki da ba wannan ya da kila da kai kuma ba ba wannan sunan babba eh suna kiran da haka
فذمهم الله تعالى بذلك ووصفهم بأن أكثرهم لا a يعقلون tsohon jikin wata na rayar da su da jahilci kauna kuma yanzu ba za su samu ya su ba ba su haka ya mai kuma ne ina da zai na su zaka zama a yanzu da ake aksar mu na ya ake nuna ba lawa ta mu saboda a tabbata da ita da kana mai lalle wani da suke kan da bayan kan da da suna kaya kuma wani su mun zo zai jaba kuma ya ga wannan da a ce sun ya wani cikin fili aka ga wannan da kake cikin za ka fito da kanka ka tada su da ya yi mata aliyu amma da abu da suke na wata ya zama masu da kuma
وقيل نزلت الآية الأولى في محاولة الإسلام بين أبي بكر وعمر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ina ake aya farko da da suke ga dawo kamar ya kuma mushin ba mushin mu da ba da Allah ko da zama wa zan ko ko sun ne to wannan aya za ka gani ma akan da za ku da kuma idan ka zama gare su suna ga kuma insha Allah su ba su kuma وعد لا تجارة بينهما ولم تمثل سبع أصواتهما ya zama saɓani ya shiga tsakanin su a kan wata matsala tsakanin abuwa da kuma suna ta jayayya har ya kai guri a tsaraka saboda al'adar mutum yana musu ko in yana son ya bayyana gaskiya a kan abuwa su suka kira kan guriya amma yana ganin sun su guriya da ta jayayya da wani ko in yana magana ko su musu mana sai ga nan wannan tsibin murya wannan to sai zama su ma ba su hankali ba har haka ya ba su
وقيل نزل akwai labarin shi mai ba an ce wani ne ko zai zo kuma da Allah ya yi asma sai wani ce ga wani shi su bi sai dai ya ba shi wani wani wani ne ma rori ko a wani ne ma to tunda musu suke suke rage ayyuka ila kuma ba haka bane ya yi za a kuma shi Allah zai tsora tuta wa za a sa kuma da yakin to an suka wannan zamani suka daga da wani ma shi ko wani ya da wani kana abu da ba wanda da aya ta koyi ta kuma in aka kuma irin wannan aka tsare wuri a hasan da ta wuri ba Allah agawa zan ta kafa gida yau ba zan bindiga shi ko kuma kuma lalata da mutane to sai ka tafi gidan wani ɗan kan sai ma hukun zai ma mutu duk mara kayan kada wuya san shiga wuta sun kan haɗa da mutane na واختلاف الجراء بينهما سيسمع أصواتهما وقيل نزلت في ساعة سجود شمال وقيل النبي صلى الله عليه وسلم ashe ko ai ta zo kai sai ga mutum na ta su ta ga sai shan wasu wanda yake da gudu ba da aka haɗa shi sallallahu alaihi wa sallama وقالت بني تميم a cikin muwala da ake da mutum وكان يجيب إليه صوم وكان يرفع صوته ba wa shi za ni foto da yana kan kurta haka ba ki ke zo ta kai waya wannan tabi'a kurma yadda baya ji kawai da kuma waya da aka ji kurma sai ba magana sai ka ga ta yi gaje ke da shi ba ya da kuma waya to shi ma da yana magana ga wannan sai duka tagawa sosai ko yake wani waya kawai yake da ya kuma
فلما نزل هذه الآية أعطاه ذمة مني وأخشى أن يكون قبل عمله
yayin da wannan aya ta dauka an karanta maka da wani Allah ya shi to zai zama masa a gida ya fito amma ya zama sunan annabi tsoro yake shi kai ya fito shi ya zama nan ne magana ta daga gudu al'adar su wanda ya daga to shi ma ya to kun je da magana ta daga kuma ta daga ko da abin da ya yi da aka tsoron haka ne da ya zai zama wannan
ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله ba ya Allah ya bayar da kwana da yawa to wani na wani ne sai da gida a kira mu shi aka kira shi Allah ya sa ni ta ba da zuwa ya Rasulullah ayi ga abin da Allah ya ce ni ba tsoro nake ji in zo ga wannan ji in zo da abin da zai abu da
لقد شئت أن أكون هلكت tsoro nake ji kare zama a halaka هذا الله أن البارد يقول وأنا أمر من تجيب الصوت ubangiji ya umarce mu kan wajen da bayyana murya a gabanka ka hoton cewa ni mutum ne mata wucin murya قال النبي صلى الله عليه وسلم يا sai ma ina da Allah ya ce da shi
أمات الله أن تكون شهيدا وتترك شهيدا وتدخل الجنة da za su ba zai gamsar da kai ba sai wa ka rayu cikin godiyar Allah kuma aka shiga a shahidi kuma ka shiga aljanna aljanna sai masa ya ba shi amsa da rayuwar da kashin nan ya ga masa masa a Allah ta kuma kuma da da a rike da jin tsoron sai ki ba shi ba zai ba shi ba da da shi
وكتب يوم الدين يوم الجماعة da sai zama a ranar da ake yaki da mama shi ne yaki da ake da kusa da wani misali ya ga wani mai Allah tsawon da na kwada a zamanin ake masu shahada a wanda ya وروي أن أبا بكر لما نزل هذه الآية قال an rawaito cewa da yana wani da yake wannan aya to ga ya fara ما يا رسول الله لا أكلمك ولا إلا كأني دراعي da Allah ne ga zuwa ya wani ba mutum kuma duka magana bayan saukar wannan aya ba sai ba sai wani abu shurara rada da zuwa ya wani kuma bi yake وأن ba da yin yana magana don Allah ya ta kai ce ba ka ji ba ba ko ke ce tun daga aya ta saukar da zan to ba su wuce
وأن الله كان يدرع رسله وأدرسه كأني دراعي haka nan sai na umaru da za ta faɗi gare shi in yana masa magana shi ba ki masa magana kamar Allah ما كان يصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية حتى يستقيمه to sai na uku bai zama bai da jiyar da mai tsala ba da kafin wata Allah ya tafi da kace ne kaza ba kace فأنزل الله تعالى فيه dai wani zai zama da ya yi su إن الذين يحبون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين أنعم الله قلوبهم في الصلوات alƙai waɗannan wanda suke tsara kasa da wani a wurin ma'aikin sallah ne da zama to wanda shanar da suna wanda wani yake yadda da su zuciyar su zuwa Allah وهم مغفرة وأجر عظيم ga amara da girma da fara da girma da fara gare su ni a nan kullum akwai abu da shi kamar abu abu abu da ke fahimta da kuma su amma dai ni dai abin da ke jike na ayi ita da masu wata su kawo da ɗin masu jika ko a zuwa sun kawo ana wata ana wata ana wata ana zuwa mutu wani ya zama ko an miƙa wa ya a wani shari sai wani rabu ya iya iya da dinka zanga da su fara da shari shi ne ba su da wannan ba su ne wanda ko da gare na mu amma duk sun da da su wannan wani shi su da wajen ni wanda ake wani ne wanda ake kira ne shi ne da ba a yi masa ne ana ba ta da cikin dai wanda dai ya yi ya yi amma da an samu wanda ya yi ya yi da ba a yi inda abin da zai masu wurare ba a yi ba Allah ba wannan abu ne da za su duba su duba wani hanyar da ta dace ba san da salo ina ga abu ne saboda a zama ake Allah ta wasu
وقيل نزلت إنما الإنسان بنعمة فرائض فراش في غير بسة ما لكم فيه an ce wannan aya ta da zai ka su kuma wani rubuci ta zo ga a cikin wadan su mutane masu wani sun dai sun zo cikin ra'ayi Allah da zuwa cikin kawai da aya
وعن بن أسرد فإن النبي صلى الله عليه وسلم في سفره
Sabuwar Musa Asali ya rubuta cewa shugaban Allah ya zama yana cikin tafiya
نادى عليه بصوت لو أتاه sai wanda ya rubuta ya fara mafiya da wata murya kuma tafiya يا محمد يا محمد يا محمد haka yake kira da zuwa.
وقلنا له اسكت من صوتك Sai muka ce da shi kare da murya فإنك لديك على ba الصوت su sani wani kuma kibiya a yanku da wani daga murya قال الله تعالى wani na ya wada أيها الذين آمنوا لا تقولوا لا ya wada wani wani da shi ga Allah sai ku ce da wani yana da lafiya da wani hannu ba a ga masa lafiya قال بعض المفسرين sai da shi wani ku bi su ba والرجل كانت في الأنصار ita wannan la'ila duka ce a gurin da mawu sun sun faɗi ta abin da ke so ma na kiyaye ba kula da mu kamar yadda bai waka ya faɗa ya Muhammadu ya kula da ni ko wannan ka kula da ni ke kira ni ma na ka kula da ni ba ni karya da sauran to shi ne ra'ayi a harshen da mawu amma kuma zar in dawa suna amfani da kalmar su kuma a wajen suke yi zaki ne a yi sai wani jiyo kuɗi su ba a riga a nan da kace kamar da su وهو عن قولها تأثم بالنبي صلى الله عليه وسلم وتمثيلا له abubuwan da suka fara fata domin girma wa shugaba su zai na gaba da kuma kan girma da ya shi أنما أنا أنا أحسن وأن قولها asalin ma a nan ma da yin da ya sa aka nan saboda kace za ka ta da ke a nan ba to kula da mu kula ne ma'ana ba za ka ba za ka ba da ke mai da mu to annabi ba ya ba wani shi ba shi da shi اسمه سواء كأنهم لا يرونه إلا شيئين saboda ka fara wanda take nufi ba za ku ga da mai ana sai yau da su
والأقوى عند على كل حال shi ba ya kuma ya Allah shi a kula da shi ko ba ya ko ba da mu ta mutunci إذا كانت يوم الذكر على النبي صلى الله عليه وسلم aka ce aka ba mana ke da dalili saboda ya kuma wa suna da alibi riwaya kuma wata so take su goji mutum su ma da Allah ta ce ka karba buga zalunci ma'ana ta biyu a harshen dawo shi ne rukuna kamar hankalin ka bai tsawa wanda yake ba da Allah ko da layi ta'ina kamar su ce masa wani ya zai wawo da kalmar da ta amma hannun da wanda gaba sun fi jike da aka haka yau a riga Allah ya goge sai ga shi zarba a kuma a وهي مسلم عن قولها على الزريات sai aka haka da zai yi kuma dai za a mutum shi zari'a وما يتشبه به في قولها عن مشاهدة النفس saboda kuma a haka su gaba da faɗaɗa saboda ta yi kama a wajen zaɓin ko da ba su kama wajen ma'ana ba.
وقيل غير هذا An ce kuma a wani wani abu da ake zai sa a hana a hana a hana. Alhamdulillah. Allah ya kawo Allah ya kiyaye mu kiyaye mu kiyaye mu kuma su mu su mu kawo Allah ya tsare mu kuma su ne lafiya a wannan shi ya ba da ta kawo sai ya ba ya ba da kiyama mun je ga gare mu Allah ya kada magani Allah ya ba da kuma Allah ya tsare mu kuma mu da Allah wa shi wa ta kare ثم هذا الجلال والسعادة والمعرفة والقوة التي ما خرج إذا كان أبو الجريء إلى الشيخ محمد صلى الله عليه وسلم قال يقول لك النبي إنك من الذي أشبهه فجل ذلك في نزول في مصارى من أمر الله
أسمعون ولا أدري ولا أدري ربنا يا رب العالمين واشكرك على ما شاء الله يا رب العالمين
كان بذات الصفات وهو الأسرى في المعرفة والعلوم على الإيمان وذاك لا يعقل بلسانه وانظر إلينا وانظر فينا أتوقف لا وأنت إلينا وأعطنا ذرية مباركة بسم الله وكان في كل وقت عاشها إليه من ربنا تعالى عبدنا لقد طفشت في يوم العاشر فإذا رحمت به الحسن عليه سمع ربنا وسلم وقال بلغينا نعم عليه سمع ربنا وسلم وقال بلغينا نعم عليه سمع ربنا وسلم وقال بلغينا نعم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أولي ولد وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
Wait.